A gaskiya a gaskiya idan na ce maka bana bakin ciki da wannan sana'ar taku gaskiya na yi wa Allah ƙarya. Iye? Kin san me kike faɗe? Sana'ar ta wace abin bakin ciki? Ke? Wai a hankalin kike? Ya kike? nan ke ba zan miki daidai ba ko? Kin ce so kike in zo gidan nan in zauna. Na gashin faɗan nan ma ke kika yi ta ko kuma zaman da ne ne bai miki ba. ya kike so in yi wato bakin ciki ma ke da sana'ata ko ya yi kyau to zaman da kai a gida ni kake kallo ko lissafin ka kake yi shi wannan wani iri lissafi ne da ba za ka yi shi tun kana kasuwa ba sai ka dawo gida to kai da kake wannan maganar maganar rabe kwana ka fi riga ka gama fayyace min komai ka fahimtar da ni komai bambancin budurwa da bazawara ko ba haka bane <laughs> kaga tun da ka mata kwana uku yanzu zuwa za ka yi kaman kwana bakwai na car shabatu ya lissafin ki kewar jiwa ne magana ake ta idan mutum ya ƙara aure in budurwa ya aura zai kwana bakwai a to amma dai a budurwan da ya ka aure ni ko ita ko a bazawara ko da haka za a man bakwai to tun yaushe kike bakwai bakwai kin ci bakwai a fusu wajen saba'in daga aurenki zuwa yanzu ya kike haka Alheri. Me haka? Dube ka fadan Allah dan Annabi. Ni me yasa kullun kullun kullun sai an dinga mai da ni ba ai kenan. Ya zaka ka ta cikin jama'a da wannan kayan? To Hajiya Rama, me laifin kayan nan? Naga kayan nan ne. To ce ne ce kayan wani ne? Amma ya kamata a ce duk level din da ka wuce a ce ka wuce shi. Amma sai in ta yin tufka ana warware min tsakani da Allah. To na gari kayan nan dai dama suna nan. tunda ba zai wa dankin ɗin kamun wasu kayan a ce duka waɗancan na kwashe su na zubar da su kuma ba a gidan nan na kwana ba a gidan da na kwana kayan nan suke kuma ta ɗauko su ta ce in saka sai in ki sakawa ai sai zama na yi mata laifi bata ji daɗi ba ita ma sai ka saka wurin na sai ka rinka sawa ana zagi na tsakani da Allah haba Allah ya baki hakuri insha Allah ina ganin ba lalle man ƙara saka su ba tunda dai na dai saka din da yanzu zuwa wani lokaci kuma waɗanda aka yi din sai a ci gaba da sassaka su insha Allah. Yawwa baby ba ma wannan ba. Ya kuka yi da ita maganar raba kwana? Ok haka ne mun yi magana da ita kamar yadda dama na gaya miki ah, ya kamata a ce mu dan yi shawarwari din kowa ya faɗi hujjojinsa. Ban san ne a ce na tsaya iya na ra'ayin ko ni ne na faɗi gayan da nake so a yi. to kuma kin ga kasantuwar ita ce babba shi sa sai na fara yin shawara din da ita kuma ita abin da tace ce tana ganin ya kamata kawai ku dauki kwana biyu ha ban gana matsayinta na babba ba na girma wannan yarinyan fa na san kin girme ta bi ma'ana kin ga ai ita na fara aure da haka kin ga ita ce uwar gida shine manufar da nake nufi da ita ce babba to sai ka dinga cewa ita ce uwar gida amma ba ita ce babba ba to na gyara ita ce wuri gida kuma maganan kwana biyu tsakani da Allah ya yi yawa kwana biyu fa ban ganka ba baby gaskiya kai min adalci ka mai da abin da ya zama kwana ɗaɗɗaya ka ga yanzu tunda ka zo shi kenan sai ka yi zauna ka yi zaman ka ba sai ka koma ba eh, eh. a'a gaskiya hajiya rahama akwai barazana kwana ɗaɗɗai sai ka ce wani mario birit na yi nan zurut na dawo nan in yi nan in can da sintiri gaskiyar magana da na auna sai na ga gwara kwana biyun zai fi ni ma na dan samu sassauci rana ɗaya in yi bacci rana ɗaya dai akalla ko hira akai ai dai ka san dai cewar dai kana dai da ɗan sukuni amma nan yau gobe haba ai sai in ƙare in barbaɗe ma a titi ga baki da ai haƙuri dai a bar shi ina ga zai fi kwanciyar hankali gaskiya ai shikenan na san ba canza za ka ba tunda mowa ce ta tsara haka ba maganan muwa ba ne abu ni dai na abin da ya fi dacewa ni a tunanina mai maslaha kada kishi ya sa ga abin da ya dace kira ganin cewa ba shi ya kamata yi ba ke haƙuri a bashi a kwana biyu na ga zai fi kwanciyar hankali ni fa me na ce ai na yi imani da Allah tun da demowa ta faɗa to wannan maganan ba ta canzuwa ta zaune kenan cif cif cif <laughs> da Allah maganan nan ta wuce ni yi zuwa ne in faranta miki rai kin ga yau gashi ba ranar girkin ki bane amma duk da haka kin ga nazo dan ki ji daɗi in faranta miki kuma amma in aka tafi aka kin ga ai me aka ci riba kenan yo in ba girki na bane haƙƙin ka ne garin Allah na wayewa ka zo ka duba ka ga na tashi a wani hali nake ciki ko ba haƙƙin ka bane kuma idan ka kwana a nan gidan da kana idar da sallah asuba zaka ce mun zaka gurin muwa ko amma ni karfe nawa ka zo sai da rana ta galle gare gare kafin nan in ma mutuwa zan haɗar rufo ne an gama jana'iza kafin nan ka zo to ai hakuri da yanayi ne yake kama kuma ke ma yanzu in biki manta ba yanzu jiya kafin na bar gidan nan mana gudiri ne biki ba hana tafiya kika ba kika ƙara zaune da ni ki yanko wannan ki yanko wannan ita fama duk da idan da yake dan samu ki samu nutsuwa to kuma yanzu a ce ni ma za a kalubalance ni da ni dai ga abin da na zo mai masala ba niyya take zambaci rai ba ki farin ciki da zuwa na kafin in samu koma ko ba ka ba yanzu kin ga goben Allah ya kai mu ai kwana biyu ta kuma cuka in na fito daga can aina kuma zan tafi shikenan in ka maka furuci ba kuma kai ki samu damuwa ai kina yi ai kina yi gani ne ba komai yanzu dai ina son zan koma insha Allah yanzu mintin ka nawa ko minti biyar fa baka yi ba da shigowa gidan nan ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni na rasa me nake maka cizon ka nake yi yankan naman ka nake yi ban da tarera ya kada da shagwaba ka da nake a gidan nan amma da ka zo ka muka zauna da kai baka son zama da ni mine maka bebi idan kana zaune da ni Allah Allah kake yi ka tafi ka banni kamar ina cizon ka kulli kuma na gaban da ta rairaya ka da shagwaba ka ba abin da nake yi amma kullun gaba ɗaya in kana zaune da ni sai ka ji ka gaji da ni ka tashi ka tafi ka je ka sa sai Allah baki hakuri ba ka bani ba ka wani za ka kuma kake samu da dama insha Allah wallahi har yanzu ba na cikin nutsuwa Wai da mun kai ma shi. Ni ne? Wallahi ni ne. Allah ka ban mamaki. Wai har sai na neme ka sannan za ka zo duk ka buga kore min samari ne. To yanzu in banda abinki ni baki ma jajanta min abin da ya same ni ba a faɗa haka. Ko baki san masibar da wannan mata ta jefa ni bane a ciki. Me ya faru kuma ni ji nake abin naku iya nan gidan ya tsaya. Ka gaba in ban da Allah ya sa ina da ƙarfin addu'a da kuma 'yan dabaru ai wannan matar abin da ta shiryo min yadda na je hannun hukuma Allah kaɗai ya san a yanzu ma da halin da ke ciki Allah ya kyauta to shine ma yanzu abin da ya kani kenan na ce to tunda na fito kin san rayuwa yana take wani lokacin ita masifa tana bibiyar ka kana guje mata to kada kuma wani abu ya zo ya sake tasowa ƙara a samu harkan nan in mai yiwuwa ce a samu a yi ta Ban gane maka ba magana auren mu fa. Eh magana aure eh a ah, ita mana. Amma fa akwai da wajewa ba. Tsakani da Allah. Eh kin san ah, saboda halin da ake ciki yanzu a yanayin rayuwar nan ta ƙasar nan. Eh. Sannan kuma ni kaina gashi ban daɗe da fitowa daga wannan abubuwa ba na yi asarori ɗewa. To. To shine nake son mu samu fahimtar juna da ke. Mu samu fahimtar juna mu tare mu haɗa kai don mu gudu tare mu tsira tare. ina nufin auren nan a tara al'umma a ɗaura aure amma batun magana sadaki ba shi in kin je gidana na biya ki na a da za a yi to ka gani ba maganan bashi bashin nan ba wa nake yi ba kai kina da abin dariya wallahi to yanzu ke auren bashi guda nawa akai ai da wani auren ma da ake aje a bada sadaki wallahi ƙara wani auren bashin don sai kiga wanda aka yi shi na bashin ma an zauna lafiya akan wanda za a je a ɗau miliyoyin kuɗi a bayar ni rayuwa har ga Allah ba kuɗi gaskiya ba san yin da nake yi ba tsakani da Allah bashi kuma <laughs> a'a to kin ga fa ke matsalar ki kenan ke ba za a taɓa rayuwa da ke ba sai da kuɗi hmm? to ya kamata a ce tuntuni kin gane cewar kuɗin nan yanzu ba samuwa suke ba babu nan tarin guma al'umma ko ina ta ta ta bai mutane hmm? ya kamata ce kin yi karatun ta nutsu kin fahimci cewar yanzu fa al'umma sun ɗaura aure da babu ke ba za ki kan yamin laila ba ko to shikenan ran da Allah ya sa kika ga kin shirya kin sauko kin yi laushi to kya neme ni ba san da za mu kulla bashi na ki taɓa wani yadda ce wani kadara wai bashi zai ga gama shigo kenan wallahi kai ga dai gashi hannaji dawo san da dawo kuma ai ban isa in hana ka ba tunda na ce karka ji na ga kana ce na kana ce ina san sai ka ji to ka dawo san da dawo to yanzu dai ba gashin ba dai duk abin da za a yi na je na kammala na dawo din kuma eh, na same ta mun yi magana da ita eh, amma gaskiya kun bambanta a ra'ayi saboda ita kwana ɗaya ta ce ai to amma da na auna sai na ga cewar naki na kwana biyu zai fa'ida saboda ke kina da hujja musamman irin yadda muka shaku da ke a ce misali kwana ɗaya ɗin nan wataƙila zuji zai kima kamar ban zo ba tun da yanzu kamar yau ga shi yau dai kwana ɗayan ne to da na tafi kenan kin ga ba maganar a ce kuma a sake dawa ganga ganga bakin ka zaƙi gare shi in ka tashi tsari ba a gane kanka tsarawa maka ke yanzu da a ce kwana ɗayan nan da ta zaɓa da ka gamsu da shi ka ji ai ba ka da wani damuwa ko da wani bangare kwana ɗayan ba zai iya illata ka ba za ka iya ɗaukar nata kwana ɗaya da ko na rantsi da girman Allah ba za ka zo gidan nan ka same ni ba gidan mu zan je kuma wallahi ba zan saki dawowa ba Shafa'atu wai me haka ne ni nace miki za a haka Koda hakan ta faru ai dole zan dawo gare ki in zo in shaida miki cewar ga a halin da ake ciki kuma na gaya miki na auna saboda maslahar ki na zaɓi kwana biyun kuma na fi gamsuwa da naki tunanin amma ke gani kike gaba ɗaya ba wai dan wai ke ne abin nan ba kawai gani kike dan kai kaina nayi <laughs> me yasa zan ta miki maganganu eh, na lallashi da jan hankali amma ke kina gani abin kamar ba haka ba shikenan ni ba zuwa ne mai ta wannan ce ce kusan ana ta kaza kaza ba zan shiga ciki na san yanzu an gama girkin nan naki mai dan karan daɗi sai a kama ni girki da tafi gidan gogo amaryan ba a baka abinci ba ne ko da yake ka san matan masu masu kuɗin nan ba wani damuwa da girke suke yi ba ko dai kai kake baka girkin ne dai ka je ka ce baka samu dama ba ne yasa ka dawo da yunwa amma dai duka duka sai ki lissafa tsawon lokacin da na ɗauka daga tafiya ta zuwa yanzu ya ci a ci na zuna na ci abinci a'a to amma duka duka sai ki auna daga fita ta zuwa yanzu har ya ci a ce na ci abinci kuma bayan na san ga tanadin da kika min girkin ki me dan karan dadin nan yaushe zan bashi? shi to so nawa ko ko mantuwa kai ne in tuna maka a girkin nata kake zuwa nan gidan ka zo haka nan zan dafa maka abinci in ba ka ci kana sauri sauri ka tafi so nawa gaskiya ne so nawa na sani ko kai din ma ka je ka ci a can wajen kaga yadda ba ta sani ni ba lalle bane in sani yawwa haka ne amma da yau din dai ban dai cin ba in dai ana da niyya za a iya kamun assalamu alaikum Me zaƙin baki maza, zaƙin baki kamar wani abu a cuce ka hana ka magana. Amma su kamata irin wannan haskawa da kike sai wani shanshan kike yi wai ne ne ko da auren ne ya karɓe ki haka ina wani shana yan mata bayan abu kawai ana maka sharuwan tsuntsaye ta leko ta koma fi sabilillahi yanzu fa yana can fa ya tafi koma fa gidan gidan gidan gidan amma gidan uwar gidan shi a'a to dama tun da ya riga ya gama kwana ukun da zai miki anan ai dole ya koma can ko su kike kawai ci gaba da zama a nan ɗin ita kai ya koma mata kwana uku kawai gawata to shine me sabilin nan yanzu kwanakin da aka ce a raba amma kai wai wai kwana bibbiyu fa akwai za a dinga yi raba kwana da aka yi ni wallahi da ta ce kwana ɗaɗɗa wai dan Allah dan annabi me yake daminki? ki wani irin kwana ɗaya kuma idan aka ce za a dinga muku kwana ɗaya ai kanki ba za ki gane wa al'amarin ba Dama kwana biyu ai shine ka'ida Amma a ce yau ya zo nan ya kwana ɗaya gobe ya tafi can ya kwana ɗaya ina wani za ka morewa zama da miji. Hanya, ai sai na fi gane zaman da ni ce. <laughs> Ke kan ban san wani irin su kike wannan mijin naki da ko yaushe kike so ya dinga kasancewa a ƙugunki zan ce ko menene ɗinki ba. Wallahi ko kauna ce. Zan rubuta kauna ce. to Allah ma ya sa mu danshin ku kin san menene ni ma ajiye ma wannan magana ba ita ba ni da mutumin ki hmm. baki tambaye ni wa ba wane ne Alhaji Harisu mahaukaci na zaki ce hmm. ai ni da kina cewa mahaukaci ina ganin wannan bekenki ashe mutumin nan cikakken mahaukaci ne kuwa da gaske ni da ya zo min da nashi hauka zuwa kai gida ya same ni wai tun da nan ya gagara ki riga kin ɗaura aure to ni zai hana wai mu sasanta da ni da shi <laughs> an zo gurin kenan to kin ga lafiya lau ni yanzu idan Allah ya taimake ni kika amince wallahi kin taimaka min kin taimaka min sai ki je ku yi zaman ku kin gani na huta da bimbini dan Allah ki taimaka ki aure shi To me kuma na wannan dariyar? Amma gaskiya ke muguwa ce, kamata ya fi a ce abin da za ki so kanki ni ma ki so min. Amma ta yaya za a yi a ce ina kallon kashi da rana, a ce zan taka shi, aiki ma kin san ba abu ne mai yiwuwa ba. Ba sai ki taka wani sako ki tanaji ruwan da ki wanke shi? To ni kin gamba wannan magana tunda dai abin da za ki ce min kenan. Ai na gaya miki ni fa da yazo ya gama wannan surutun nashi, karshe ma barin shi ne kawai na shige cikin gida, saboda ni ba zan iya da wannan haukar tashi ba. ke ce fa idan na zo ina ce miki harisu ba shi da hankali mahaukaci ne gaba ɗaya ina gani kika ɗauka mahaukaci ko kuma kina kallon kamar ƙaƙaba mishi ma nake yi ai ban taɓa sanin haukar shi ta kai haka ba kin ga Allah ya kyauta bari jin ka mana fruit mu ɗan motsa bakin mu Assalamu alaikum warahmatullahi

ango ango ango ka sha shi? <laughs> a'a Baya mana ai na sa giya ne ba na kusa kamo ka <laughs> a'a bari ka ji wannan labarin sai mun haɗa amma bari in fara ƙyanƙyasa ma don na kana ji ai matar nan ba na gaya ma za mu yi lissafi ba to wallahi mun zauna aka baje lissafi baiwar Allah nan da ta ga uwar riba ga kasanta ga nawa ga na shago haba sai ta rikice a'a dakata ta jiya ta jiya wai zabiya ta manta waka ai yanzu abin da ta ce kawai a daidaita ita so take a wurwuri a wurwuri mu zo mu daidaita in shiga daga ciki ka shiga daga ina ah Ka shiga ina Zan shiga daki ba eh sai Dawo dawo dawo dawo dawo. Wani daki? Munafiki algungumi ina can duk ina jin abin da kake faɗa da shi kuma wancan munafikin abokin naka. Me na faɗa hawa? Ki fa fahimta ita ashe abokiyar mai gidan nawa matarsa kawai matarsa ce eh, shine ta ban sako ba shine ya dalilin kira bari in shiga za. An gaya maka ni ko ma ce bana jin abin da kake faɗa? Ita kuma waccan munafuka algungumar dama sana'ar da ta baka da biyu ne? Wani irin munafuka kuma? Me zan fahimta a ciki? Eh, dama sana'ar da ta baka da biyu ne, shi yasa fa na ga take taken ka fa. Duk ka bi ka canza, ka zama wani iri kullum ina faɗa sai kai ta cewa zaka fahimtar da ni, ka kasa fahimtar da ni kowai. Lallai ku maza. lalle shi yasa aka ce duk wacce ta rike namiji uba za ta mutu marainiya wallahi tallahi sai ka fahimtar da ni ina za ka shiga na gaya miki ɗari ba an ban sako babu wata sako da aka baka na wallahi sai ka faɗa min inda za ka shiga daga ciki ni a gaskiyar magana ban san waye rahama ta aura ba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 in kika duba agogonki zaki gane cewa ko aikin gwamnati nake yanzu lokacin tashi yayi kuma ni ba overtime ake biya na ba ko aikin gwamnati yanzu lokacin tashi shi bai yi ba ballantana wa aikin gwamnati kake yi ba yawa aikin hajiya rama kake yi